barkanku da sake saduwa wannan rana ta lahadi wadda ya dace da ashirin da biyar ga watan ramadan kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ya dace da goma sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka mafi bilal bin rabah wanda yake GRA ji an Nasarawa inda muke haɗuwa a wannan kwanaki mai albarka don tattauna kan ƙoƙarin fahimtar ayoyin Alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu wajen karanta abin da yake didi, ya yi mana dace wajen fahimtar da didi, ya yi mana dace wajen sanya shi cikin aiki a ah, jiya mun kai ƙarshen suratul tin yau ya kamata za mu shiga sabuwar sura سورة الانشراح وسورة الشرح أنا كانت سورة الانشراح أنا كانت سورة الشرح ما كانت لهم أبو اللي رجي أبو اللي رجي منا أقاد من زمن الله صلى الله عليه وسلم ولغيه شيء نقول وغيه na ce za mu yi gwaji ne yi. jibi kuma mu karkara karatu Allah ya samu na dare da lafiya daga nan kuma sai wanda Allah ya mishi albarka Allah ya amshi ni ba hadisin da za mu karanta a yau حديث فرقه حديث عمر بن الصفاء حديث محمد بن الصفاء الله مدوكين سنتي يتارى جاء أغريش ثم تنفى الله بالجيوة قلت يا رسول الله إني كنت نذبت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوت بنذرك ملكي حديث لك عمر بن الخطاب الله مدوحي سكي يقال جاء بريشي عمر بن الخطاب يجي شياتي ومن الله صلى الله عليه وسلم يا مايكين الله inni kuntu nazartu fi jahiliya yace lallai ni na kasance na yi bakance a jahiliya san bakance ku ya su yana ce annabi bakance sai yayi yi ma Allah alkawarin yin wani nau'i na ibada a wani dan lokaci ke ce ya Allah na maka alkawari misali na maka alkawari zan yi sadaka rana kaza ko ya Allah na maka alkawari in har bukata ta kaza ya biya zan yi aiki iri kaza ya kira bakanci larabci yana jin shi annabi irin wannan in mutum ya yi ya zama wajibi ya ci ma da zai mutu bai cika ba dole a cika ba ko da kuwa ta hanyar cika bakancan abin da ya bari na dukiya za ta kare dole a yi to da bashi ne tsakanin shawa da Allah shi kuma zuwa babba yake faɗa hannu Allah sallallahu alaihi cewa shi yayi bakanci a jahiliya bakantar da shi ne an a'takifa lailatan fil masjidil haram cewa ya yi bakance cewa zai yi itikafi na dare ɗaya a masallaci mai alfarma masallacin makka ya yi wannan bakancen amma kuma kafin ya cika bakancen ya musulunta kuma yanzu an yi hijira an dawo garin madina ya matsayin bakancensa zalla sallallahu alaihi wasallam fa awfi bi nasri ya ce je ka cika bakancanka ka je ka yi ka cika a ga wannan yana cikin abu da zai nuna mana mahimmancin bakance ku aka bakancan tun kafin ya musulunci yi tun a jahiliya yanzu kuma shi ya musulunta amma tun da abin da yake bakancin zai yi biyayya ne zuwa ga Allah ba sakon Allah ba ne Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi ce wajibi ne yayi ya cika yayi ta kai wani ba kan ma da wanda ba wannan yayi alƙawari ma Allah zai yanka wani abun yanka yayi sadaka da nama amma ya ayyana gurin da anan ne zai yanka Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka tambayoyi guda biyu yace anan inda kace anan zaka yanka abun yankan naka babu wani bauta da da ake yi na shirka a wurin? akwai wani bauta na shirka da za a jahiliya suke a wurin? ya ce babu ce akwai wani yanka da a jahiliya ake zuwa a yi a wurin na shirka Ya ce babu suka manzo Allah ku zaku ce ku je ka isa bakance akwai wani ke nuna cewa in mutum ya yi bakance kan sabon Allah ba zai bi ba ba zai cika ba kifa ka ce misali ya Allah in na samu abu kaza da nake nima misali zan yi abu kaza sai bayyana miki cewa abin da kika ce zaki nan kuma sabon Allah da wannan halin ba za ki cika amma kuma za ki tabbarar rantsuwa so da ki riga ne yin kurta cewa zaki. an gane ku da wannan abun sakon Allah ne ko ba a ba a kusantan Allah da abun da yake ne sabo an gane ku wannan hadisin ah, muttafaqun min alayhi bukhari da muslim za mu karanta hadisi na biyu kuma duk yana da tsayi amma tun da yau ne ranar karanta hadisi na ƙarshe hadisi na biyu daga sahabiya safiyatu bint huyay hadisin mun sha karantawa mun sha faɗan ma'anansa safiya bint huyay Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta ne daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam safiya take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam takifan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafi fa ataituhu nan. laylan sai sai na zo cikin wani dare daga cikin dararrakin ranakun da yake itikafi sai na zo in ziyarce shi da na zo in ziyarce shi fa haddastu ba na ziyarce shi muka yi hira na ba shi labari yace sun kuntu li anqaliba bayan mun gama hira sai na tashi don ku koma gida faƙama ma'i ya kuliba ne ta ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ke tashi tare da ita don ya raka ta suna cikin wannan famarra rajulai ne min al'amfa sai wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen garin Madina sai suka zo wucewa falamma ya rasulullahi sallallahu alaihi yayin da suka hangi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asra'a sai suka ƙara sauri suka ƙara sauri za su wuce فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ku ala rizqikuma yake ku tsaya cif ku nasu tsaya ku nasu yace innaha safiyatu bint fiyayi yake wacce kuka ganni da ita mata ta ce safiya yar fiyayi saboda ai dare ne sun gane manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma sun gaishe yana tsaye tare da dan mace awo san wace ce wannan yace su dakata yace to mata ta ce safiya ga ta nan fa qala sai suka ce subhanallah ya rasulullah sarki ya tabbata ga Allah ya ma'aikin Allah za mu zarge ka ne fa qala inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra dam Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shedan yana yawo a jikin mutum kamar yadda jini yake yawo yace wa inni khashitu an yafrifa fi qulubihima shay'a yace ni kuma na ji tsoron kar shedan ya jefa muku wani abu a cikin zuciyarku kuma shedan ya jefa musu wani abu a zuciyarsu game da annabi sallallahu alaihi wa sallama aga yi sun halaka ko ba da wani Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sai ya taimake su akan nan. wannan yana cikin abubuwan da suke wajibi akan mutum musulmi ya zama kore shi yana taimakon yana taimakon ɗan uwansa musulmi akan wa shi nan saboda ka taimakon shedan kan yan uwan musulmai duk wani abu da muka gani wanda zai bude kofar shedan ya samu dama akan yan uwan musulmai ni ya ba shi ƙoƙarin wajen mu ga mun dakila wannan daman mun yadda za a yi shedan ya zama kar ya samu dama a kai daga ciki kuma shine duk wani abu da zai jawo maka zargi mutum ya yi kokari ya yi ya nisance shi Allah madaukakin sarki ya ba mu jikon sanda. wannan hadisi ma mutafaqun alaihi bukhari wa muslim insha Allah ta'ala Za zamu shiga suratul ishrah ko suratul ash insha Allah ta'ala malam zai karanta sai mu sai a amsa insha Allah ta'ala sai ko mu ci gaba da da muka kasa Allah ya fara ko kuna rubutu kuna rubutu ko Allah ya fara karatu wala ko Thank you.

فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب بارك الله فيك سورة الانشراح فبين مكة فلا أنا كرهت سورة الانشراح kuma ana kirta suratul sharh an gane ku amma a mushaf da ke hannunmu za mu ga an rubuta mata suratul sharh suratul sharh a suratul sharh ita ce sura ta 94 a jerin yin surorin alkur'ani mai girma kuma tana da ayoyi guda takwas ayoyinta guda guda takwas kuma suratul inshirah sura ce makiyya sura ce makiyya ana sura ce wacce aka saukar da ita yaushe kenan kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina suratul inshirah manya-manyan abin da suke tattaunawa a kai musamman daga aya ta farko zuwa aya ta hudu tana magana ne akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yadda Allah madaukake sarki ya ɗaukaka shi ya darajanta shi ya yi masa ni'imomi masu yawa wanda daga cikin ni'imomin akwai wanke zuciyarsa da imani da cika shi da imani da cika shi da haske da hikima da sani da tsarkake zuciyar daga zunubi da sabo da duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mutum zai iya haduwa da shi na cutarwa na fadirci Allah madaukakin sarki ya tsarkake zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gare sana aya ta biyar da shida Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mummunai cewa lallai duk wani tsanani wani tashin hankali duk wani firgici da mutum zai shiga in har ya shiga wannan firgicin a hanyar Allah ne to akwai ranar da sauki zai akwai ranar da zai yi farin akwai ranar da zai yi murna kila ma ya yi fatan ina ma da wancan firgicin ya taru sau da farin cikin ya zama ya ci abin da Sana'a ya ta bakwai da Allah madaukakin sarki ya nuna mana mahimmancin amfani da lokaci fa idza da fansab wa ila rabbika farghab ya nuna mana mutum musulmi ya kamata a ce rayuwarsa akwai tsari zama ya san yanzu ina abu kaza ne kuma in na gama wannan abun a yanzu abun da nake da kurfin yi ne abu kaza ba musulmi ya zama yana zaune ne kawai sai inda aka yi da shi ba kamar leda a iska a musulmi da zai zama kamar leda a iska ba kaga kuma leda a iska ai bai da division ko sai yadda iska yi ya ta musulmi ya zama haka ya ta musulmi ya zama yana da tsari ya san yanzu kaza nake ina zama kaza kuma kaza zan yi daga nan kuma ina da abu kaza lokaci kaza ya zama musulmi yana da irin wannan tsari Allah madaukakin sarki ya samu gashi Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da bismillahir rahmanir rahim kamar da ya saba ko mun shayi bayani akan ma'anan basmala Allah ya ce alam nashrah laka sadrak shin ashe ban haskaka maka zuciyarka ba ashe ban bude maka zuciyarka ba irin wannan kalma shine malaman larabci ke kira istifhamul takriri magana ce bai kama da tambaya amma ba tambaya ba ce tabbatarwa ne an gane ku ba tambaya ba ce tabbatarwa ne walillahi masalul ala kamar ke ce ko mutum ne irin irin masu wanda bakin su ya suka da irin yin buri ko a lokacin da suke so su goranta ma wani akan wani abu da suke bishi yana cikin tambayi da suke yi ba ni bane na na na maka abu kaza ko ba haka bane wannan tambaya yake a bashi amsa ko kuma yana tabbatar da abin da yake haka yana tabbatar da abin da ya riga ya yi ko yaro ya laifi ni ban hana ka abu kaza ba sai ba kana tambayin yaron bane amma kana ƙara damar yaron cewa ai da ma na riga na ne na hana ta sha kira istifhamu a malaman larabci to shine irin wannan tambayar da Allah madaukakin sarki a wani farkon wannan sura Allah ce alam nashrah laka sadrak ai qad sharahna laka sadrak ai tabbas hakika mun haskaka maka zuciyarka mun buɗe maka zuciyarka annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah sarki ya bude zuciyarsa ya haskaka zuciyarsa ya cika zuciyar da ni'ima da tausayi da rahma to yaushe aka yi wannan yaushe aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shin da shi aka haife shi ko kuma daga baya ne aka yi masa abin da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce a cikin sannan littafi na sahih muslim daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki kare ta. a gare shi Anas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atahu jibril wa huwa yal'abu ma'a al-ghilman yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malaika jibril ya zo masa lokacin yana dan karami suna wasa tare da yara hannunsa. a wata yin na imam abu huraira manzalla Salasa har yake cewa su biyu suka zo ɗaya har yana tambayar ɗaya shi ne wannan ɗaya yake ɗaya eh, shi ne ɗaya yake ɗaya eh, shi ne suna zuwa suka zo kansa yace fa akhadahu yace sai suka rike shi to kama zan Allah Salasa. fasara'ahu suka kwantar da shi a ƙasa fa shaqqa an qalbihi sai suka tsaga kirkinsa inda zuciyarsa take yace fastaqrad al qalba yace sai suka fitar da zuciyar daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fastaqrad minhu alaqatan sai suka fitar da wani gudan jini a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi yana kallo idan sa biyu ana kallon abin da yake kuma yake cewa a ruwan abu wurin yake ta kuma babu zafi bai ji zafi ko kala Allah madaukakin sarki ya dauke ne zafin wannan tiyata ne na mala'iku asalin expert ne yake suna suka cire wannan gudan jinin fa qala sai ki mala'ika da yake cewa hadha hawqu shaytani min yake wannan gudan jinin da muka cire shine rabon shedan a jikinka yanzu mun cire shi daga wannan ranar ya zama babu rabon shedan a jikin wa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba akwai kenan ku akwai kenan Allah ya sa mu karbi shi yake maza Allah kula ce summa ghasalahu bi fasin min zahabi yake sai suka wanke zuciyar a wani kwaliya wani mazubi haka na zinari ma zamzama suka wanke da ruwan zamzam suka wanke zuciyar a wani kwaliya na zinari da ruwan zamzam sun mala'amahu sa'annan sai suka rika zuciyar ثم da في مكانه suka mai da zuciyar a inda suka cire shi suna cikin wannan waja al-ghimar yas'auna ila ummi yani si'ra ko fi'ra a lokacin da hakan ke faruwa sa'anninsa yara sun riga sun ruga a guje sun je gida su faɗa ma uwan sa cewa ba suka yi suna faƙalu suna cewa inda muhammadan qad qutila ya ce to ke fadan ke ba Muhammadu an kashe shi to da su dai sun san a tsaga zuciyar mutum jirgin mutum a tsira zuciya ba zai ba sai rayuwa su sun je sun faɗa mata cewa ɗanta da aka ba ta riko rukon shayarwa ba an kashe shi ya an kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fastaghfaruhu wa huwa muntaqa al-lawn wa huwa muntaqa'ul law yace da ya suka fada mata sun juyo da ita da su yaran ta biyo ta ga ya faru da ɗanta yace sai suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya har an gama abin da za a yi an juya ya juya ya kama hanyar gida mala'ikun sun tafi abunsu shi kuma yana hanyar gida sai suka haɗu da waɗannan bayan Allah da uwar nasa da kuma waɗannan yara Anas bin Malik ya cewa wa qad kuntu ara athara zalika al-mikhyab yace tabbas haƙiƙa ni inji ana, Allah ma da sarki ya kare da asiri yace wallahi kullun in dai har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe kirjinsa sai ya ga alaman wannan dinki a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun wannan lokacin ne aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi rahu fadl aka masa inshirah asfadu, aka wanke zuciyarsa aka bude zuciyarsa aka cire duk wani abu da ɗan adam yake tunzura ɗan adam zuwa ga saba ma Allah da gangan da yin abun da ba daidai ba ne da gangan aka cire a zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a riwayar Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da suka da suka wanke zuciyar sai suke cewa yanzu mun mayar da tausayi da jin kai a cikin zuciya za ka kula da ke tun daga ranar sai zama mai matukan tausayin ƙanana kuma mai matukan ganin girma da darajar da wanda suke manya ji manzon Allah sallallahu alaihi to wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke tunatar da mu da shi yace alam nashrah laka sadrak an gane ku kuma duk dan adam duk wani mutum in Allah madaukakin sarki yana son sa da alkhairi to shi ma yana masa irin inshirahi irin yadda ya dace da shi amma dai ba irin ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam cikin suratul an'am ko Allah ce duk wanda Allah madaukakin sarki yake da nufin ya shiryar da shi Allah madaukakin sarki sai ya wanke zuciyarsa da musulunci sai ya tika zuciyar da me da haske da haske na musulunci Allah madaukakin sarki ka cika zuciyarmu da hasken musulunci wannan yake nuna cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bambanta da sauran mutane ya bambanta da sauran mutane wajen ɗabi'unsa da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shi yasa ai ga wannan hadisin mun taba karantawa ko nana la Aisha radiyallahu ta'ala an wa ardaha wannan ranar da suna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ga ya tashi ya dauki mayafinsa ya saura, ya shiga nana shi take ce ta bishi da ta bishi suna tafiya inda ta ga kamar zai juya shi talabi sai ya wuce sai ci gaba da bin shi ta ce tana zuwa bai tsaya a ko'ina ba sai da ya zo makabartar bakai wannan makabarta mai albarka mai daraja wadda makabartan ba san yawan adadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka binne a wannan makabartan ba kuma har yau ana binne mutane a makabartan sun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana zuwa makabartar baki take sai ya daga hannu sai ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya addu'a sai sau dan sai sake daga hannu ya sake yin addu'a ya addu'a ya addu'a sai sake sauke ya sake daga hannu na uku ya yi addu'a ya addu'a ya addu'a sai sau. yana gama addu'a yana juyawa zai juya take sai ta kuma ta rugo a guje daruga a guje ta dawo gida ta zo ta kwanta inda ya tashi ya warka yana zuwa ya zauna kusa da ita sai tana haki wanda ya guda dole ya haki ko ya ji tana haki ya ce me ya faru ta ce ba komai general habib na mata ku ba komai ko komai ya cika garin nan ba komai me ya faru ta ce ba komai ya matsa ta ce ba komai alaka san ba komai matan ka ta ce ba komai a ne Allah a bincika haka ce ba komai din akwai komai da nan ya matsa sai ta faɗa mishi abin da ta yi aibin ka ne ita ko ke ce na ga kamar wani bakin abu yana gudu a gaba na sai eh, ne sai ta naki ne motsa ta ya rasulullah ni ma ina da wani shedani ne da ke ai babu wani mutum da Allah madaukakin sarki bai hada shi da wani shaidanin sa da ke mutsa shi ce hadda kai ya rasulullah sallallahu alaihi yace hadda ni amma ni na shaidanin Allah ya sa shi ya musulunta Allah ya sa shi ya me ya musulunta namu ba muna nan muna da jima wanda yake nuna cewa lallai abinda dan adam wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam zai aikata zuciyarsa zai rinjaye shi aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai aikata wannan abu to da bayan Allah madaukakin sarki ya buɗe zuciyarsa ya hatta sannan shedanin da zai motsa mutum yayi saban Allah da gangan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shedanin yayi ne ya musulunci an fahimta ko Ana wannan gurin ne ana shakka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani addu'a ya kamata ta yi in ta je makabarta zalla sallallahu ya koya mata addu'an shiga makabarta ko na'am wanda yake nuna cewa ashe ba karamin baiwa bane Allah sai sarki manzon Allah sallallahu alaihi da wannan dalili sa maluma suke cewa ta mutane mutane suna da zuciya ne kala uku zuciya kala uku zuciya kala uku nan kala biyu na farko zuciya ne na waɗanda ake ake musu zaton alkhairi amma kala na uku kuma sai mu ce Allah tsare mu daga shi zuciya kala ta farko kamar yadda Ibn Qayyim al jawziya Allah madaukakin sarki ya jigan shi gafarta mishi yake ka fara cikin igafatul ahfan min masayib ash-shaytan ke zuciya ta farko ita ce qalbu salim qalbu as-salim ita ce zuciya amintacciya zuciya kubutacciya ita ce kadai zuciyar da in mutum ya haɗu da Allah da ita ya mutu da wannan zuciyar to da sauransu Allah fada yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar alkiyama rana ce wacce dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani da kawai zai maka amfani shine in kika zo da Allah da zuciya lafiyayya ai salimun min shirki salimun min al-kufri wan nifaqi ko salimun min al-hasad wal hibri ya zama ya ya zama lafiyayyen zuciya babu shirka babu kafirci babu munafurci babu hasada babu kullele ya ma wani mutum musulmi shine kadai zai kukutar da mutum a gaban Allah a wannan rana ita ce zuciya ta biyu ita ce qalbul marid zuciya wacce mara lafiya ce ko qalbus taqim zuciya mara lafiya wacce ba ta da lafiya tana da rashin lafiya amma ba rashin lafiyar da za a je asibiti a sha magani a warke ba ba rashin lafiyar da za a yi tiyata ya warke ba rashin lafiyar da ba za ta warke ba sai mutum ya koma zuwa Qur'ani da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya na munafunci ko rashin lafiya na shirka ko rashin lafiya na kafirci ko na hasada ko na mai gama da wannan Allah madaukakin sarki ya kiyashe suka ce zuciya ta uku ita ce zuciya wacce take fihi shay'un min as-saqm wa shay'un ya zama zuciyar akwai wani abu na rashin lafiya tare da ita kuma akwai wani lokaci kuma tana iya warkewa wata rana kuma ta fada rashin lafiya kaga zuciyar zalimun li nafsihi ke ko mutum ba kafirci yake yi ba ba munafunci yake yi ba ba shirka yake yi ba amma wata rana zai afka wani kabira daga cikin manya-manyan laifuka an gane ko wata rana zai tuna abin da nan fa kuskure ne wani lokaci ya tuba wani lokaci ba zai tuba ba wani lokaci gashi nan dai haka tsakatsaki to wannan sune zuka tare dan adam to wannan zuciya ta uku da muka faɗa din nan a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ya mana suna ita ce zuciya ammaratun bisu inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahmaratu dalle ita ce zuciya mai zuciya mai umarnin mai ita da sabon Allah madaukakin sarki Allah ya hana mu wannan zuciya zuciya ta farko kuma Qur'ani ya kira ta da wasu suna cewa zuciya ta qalbul mutma'inna zuciya wacce take natsantsiya zuciya wacce take na natsantsiya irin wannan zuciyar ita ce ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ya fada cikin littafin sa al-fawaid cewa ana samun zuciyar mutum da zama zuciya ce amma kuma kaman wani al'arshi ne daga cikin al'arshin ubangiji madaukakin to da ita zuciyar ba ta samun nutsuwa a duk lokacin da ta yi wani abu na kuskure duk wani abu da Allah baya so zai zama zuciyar babu nutsuwa tare da ita an gane ku zai mutum zai zai kwana ya kuni yana da ya sanin wannan abin da yi wanda Allah madaukakin sarki baya ne baya su zai kwana yana da ya sani yana burin ina ma da za a yi reversing stamp din ya zama to bai sake aikata irin wannan irin wannan laifi sannan ce zuciya akwai a samun zuciya kuma ta zama kamar wata matattara ne na shedanu kama wata matattara ne nawa na shaitan zai sa'a ma Allah kuma jikinsa ba ba baya jin komai zai rayuwarsa normal har ma waɗanda ba su san ya sa'a ma Allah ba shi zai ba su labari da kanshi zai rinka ba su labari ai jiya kaza ya faru ai jiya ba kwanan an yi kaza ai jiya da muka je gurin kaza mun yi kaza shi kuma baya jin komai a jikinsa Allah kanka ba mu irin wannan zuciya irin wannan zuciyan irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ya ji musu yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin ke dukkan al'umma ta abun Allah ya yafe musu ne sai waɗanda suke bayyana sabu Allah ya rufa maka asiri ka zo ka yaya sitiran Allah madaukakin sarki babu wanda ya san kai la yuhibbu Allahu al-jahra bisu Allah madaukakin sarki baya son bayyana sabu baya so baya so to kaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ita bayan ka san ta qalbul bi salim sannan sai Allah ya sake kara mata da inshirah an gane ku kaga wannan ni'ima ce mai girma Allah ya alam nashrah laka sadrak sai ce wa wada'na anka wudrak ko muka sayar muka sarayar maka laifukanka allazi anqadha dhahrak waɗanda suka sanya bayan ka yi nauyi Allah maɗaukakin sarki ya tsara yadda laifukan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya taɓa yi da laifi Allah maɗaukakin sarki ya tsara da shi Allah ce inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا التي إنا فتحنا لك فتحا مبينا للي من يمك بودي بودي مبيني بينا بودي التي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دم الله مدوكك سرقي يغافر تامك abin da ya gabata na gaske zunubanka wa ma ta'akkara da abin da ya saura nan gaba in ma za ka saba ma Allah Allah ce za ya ji wa yutimma ni'matahu alayhi kuma dan Allah madaukakin sarki ya cika ni'iman sa kanka wa yahdika siratan mustaqima kuma Allah ya shirya da kai hanya mai gaggiya madaidaiciya wa yansuraka Allah nasran aziza kuma Allah madaukakin sarki maka nasara nasara mai girman gaske Allah kai mana wannan yake nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki wada'a عن النبي sallallahu alaihi wa وسلم wizrahu. lallai Allah madaukakin sarki ya sarayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da me da kurakuransa duk wani abu da zai na kuskure Allah ya sarayar da shi shi yasa wani lokacin ma in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wani abu da kuskure ne saboda ijtihadi kafin Allah ya nuna kuskuren wannan abu sai Allah ya ce ya yafi kaga dan gatan Allah ko Allah cewa kai hafa Allahu anka lima azibta law lokacin da aka tafi yakin Tabuk wasu munafikai suka zo suka rinka yi wa babu zalla salatan kuduri na ƙarya saboda kansu je yaki wannan ya ce inna buyutana aura ai an samu jaraba ai wanda aka yi jiya ya yaye mun gida kuma iyalai na suna zara ce eh, lalle kana da uzuri je ka kula ka gyara iyalan iyalanka gurin zama ba sai an je yaki da kai ba wanda ya zai ce mata ta ce ba lafiya Allah sai ce eh, lalle kana da uzuri wannan ya zai ce ah, za a yi za mu je mata ta za ta je aikin haji kuma ka ka hana mace ta yi tafiya ita kadai ba tare da muharrami ba annabi ce eh kana da uzuri ta duka raka ta aikin haji ka rinka kawo uzuri na ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ke koyi ba bai san gaibi ba la ya'lamul ghaiba illa Allah manzo Allah bai san cewa ƙarya suke yi ba ya rinka ba su uzuri ya rinka ba su uzuri da Allah madaukakin sarki zai nuna cewa ba su uzurin da aka yi kuskure ne ya Allah abin da ya fara cewa shine afa Allahu anka ya ma'aikin Allah Allah ya yafe maka ba za a kama ka ba ba ka da zunubi akan abin da kai duk da Allah ke lima azinta talon me yasa ka ba su uzuri aga dan gata ku ko ke ne kika yi laifi aka dake eh, abin da kika yi eh, an yafe ba ki da matsala ba za a kama ki da shi ba amma me yasa kika yi a za ki fara da karfin gwiwa kina ma jin daɗi ko ba ka wani to ba mai wannan a wajen Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi sai a manzon Allah sallallahu alaihi duba lokacin da aka dawo daga yakin yakin Badar aka kama manya-manyan shawa mutum saba'in da wani abu a matsayin a matsayin bursunan yaki a matsayin usara bursunonin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shawara da sahabbai ya za a yi sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu warda yake cewa shi a shawaransa a shawaransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe yan uwan Umar ya ba Umar ya kashe su ya kebe yan uwan Abubakar ya ba Abubakar ya kai su lahira Yake keɓe yan uwan Usman ya ba Usman kar a ba wani dan uwan wani saboda kar su hada fada ina a maka kar a maka wannan yake ai dangin ka su kashe mun dan uwa a kowa a bashi dan uwan shi ya kashe to da ai ma sun san sun san mu yan uwan su ne suka biyo mu su kashe mu sai na baka menene shawararka sai na baka ya shi abin da yake gani tunda musulunci bata bata yi karfi ba musulmai ba su da karfi kowa kawai a bashi dama ya fanshi kanshi da dukiya sai amfani da dukiyan a ƙara siyan kayan yaƙi duk da hanga cewa shawa har yanzu ba za su ba za su bi mu da ne da yaƙi ya kamata mu ƙara tanadi ne na kayan yaƙi wanda kuma bai da abin da zai zai biya ya fanshi kansa to abin da zai faru mu ba shi ɗayan musulmai in ya iya rubutu da karatu ya koya musu rubutu da karatu na wani lokaci iya inda muka ga sun kai mun wadatu sai a sake su koma gida zalla sallallahu alaihi sai ya karfi shawarar sai na Abubakar har yake cewa Umar Allah madaukakin sarki ya yi fari zuciya irin na annabi Nuhu alaihi salam kaga annabi Nuhu shine da mutanen da suka yi imani yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadhurhum yudillu illa fajiran kafara shi da suka yi imani ko yace ya Allah kar ka bar wani a bayan kasa in dai kafiri ne ka kashe su kawai ya Allah duk su mutu yace Allah ba in ba ka bar su ba su ba za su yi imani ba ko wallahi Allah ba su taba yi ba mai imani ba duk wanda za su yi bayan iska ne ko Allah ka kama da su Ya yace masa yana baka sai kuma Allah madaukakin sarki sai sa ka zo ne saukin kai kiran annabi Isa alaihi salam annabi Isa ne to Allah ya ba mu labara cikin suratul maida ko bayan Allah madaukakin sarki ya tambaye shi an ta qulta lin nasi ittaqiduni wa ummi ilahaini bi dunillah shin kai ne kace ma mutane su riƙe ka da kai da mahaifiyanka su zama alloli su rinka bauta ba na bi isa ya wanke kansa a karshe sai sai ne in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ya Allah an ga musu azaba ka ne amma ya Allah ka yafe musu dama kai mabuwayi ne mai hikima yawan nabi zai na son a yi a yafe musu an fahimta ko azalla salata sai siffanta sai na abakar da annabi isa ya siffanta sai na umar da annabi nuhu alaihi salam Duk wani yana darajar waɗannan bayan Allah ko azalla salatu sai karfi sai karfi shawarar sai na abakar shikenan aka ce wanda ke da dukiya ya kwanshi kansa a cikin waɗanda aka kawo kuma akwai kawun annabi abbas baban abdullahi dan abbas aka zo kai shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa wallahi na musulunta amma so da babu yadda za a yi ne in hijira shi yasa ban yi hijira ba yau kuma za a fito kun ban fito ba za a gane shi yasa na fito cikin kafare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsakanin ne da Allah amma yanzu mun kama ka ne a matsayin mai na yanki ka fashi kanka kawai wancan musuluntan da kai Allah madaukakin sarki zai samu ka mutuwa yace to ai bai da ko sai shi annabi ce a a kawo a a kawo kai ba ka dauki matarka kafin ku fito ka je wani guri guri kaza daidai guri kaza ka haka rami ka sanya dukiya ciki ka rufe ka ce mata in ka mutu baka dawo ba ta zo ta dauka in kuma ka da za ka zo ka dauki kayanka ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ashhadu annaka rasulullah to wallahi na shi da lalle kai manzan Allah duk duniya bayan ni da ita babu wanda ya san yi wannan kuma sun yi a ina a maka manzan Allah sallallahu alaihi yana ina yana Madina amma Allah ya sanar da shi a gani to bayan an yi wannan kowa ya tafi gida kawai sai an fito sallah kawai sai na Umar sai zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar a zaune suna hawaye sai na mai ce me yasa ku kuka suka suka ki faɗa min yace ko ku faɗa mun abin da yasa ku kuka ni ma in zai sali ya sali ko kuma in yi kuka dan na ga kuna kuka duk abin da ga annabi da Abubakar suna kuka ya kasan ba kare magana ba Allah sallallahu alaihi sai karanta masa ayoyin da aka saukar masa Allah madaukakin sarki sai koyi bayan ra'ayin wa Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala a karshen ayan Allah madaukakin sarki ce wala qad afa anku amma ba kai ba annabi da Abubakar ba an ba yafe mu ba kama ku da wannan tsawo mai wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'na anka wizra Allah ce allazi anqadha dhahrak wanda zunuban suna suna nauyaya maka baya hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mummuni wanda zuciyarsa suke cike da imani a duk lokacin da ya saba ma Allah ji yake kaman an tsora masa wani kaya ne na duwatsu na manya-manyan dutse ji yake nauyi saboda sabon Allah nauyi ne bisa ko a filin alkiyama Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana duk masu sabon Allah za su zo da sabon abin abin da ke na sabon Allah ne a kansu kowa zai ɗauki kayan shi amma masu biyayya ga Allah kuma biyayyarsu ga Allah zai rinka rasa su aga bambancin ku shi wannan dakon kayan zai dakon kayan zai shi kuma wannan rakiya za a rinka masa gaban wani sarki ko wani gwamna Allah madaukakin sarki mu ma ka tare mana da zunubanmu da mu sai Allah ce wa wada'na anka wa aqwa rafa'na laka dhikra Allah madaukakin sarki ce tabbas hakika mun ɗaukaka ambatanka Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a duniya da lahira a duniya babu yadda za a yi mutum ya shiga musulun sai ya kira sunan Allah da sunan manzan Allah dole mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah kuma ya ce me wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan ɗaukaka ambatan manzan Allah da Allah ya hada ambatansa da na halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi abin da fa za ga wasu suna cewa za ga suna kiran sa kenan malam me karatun shiga musulunci wai me karatun shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko mutum ya kira ka wa ko musulmi ba akwai wani malamin Allah ya saka miki da kai wata rana muna karatu tun sai muna karatu ana tikirin shi a waya ana ta kiran shi bai amsawa saboda ya ka'ida in yana karatu yana sa wayan shi a silence sai can bayan azhar duk sai sai zai zo yana bin discourse sai bayan ɗaya yana kira ya kira ɗaya daga cikin miskulu wanda suka ta kiran shi har bayan azhar tun wajen taron safe malam yawwa wallahi wani ne dama zai musulunta kuke kiranta mu kawo shi saboda mu san karatun shi da musulunci ba duk zaɓe kuma har bayan a zaɓe bai bai ba bai musulunta ba ba abinda in mutum zai musulunta ko kutuban juma'a ake yankewa ke yankewa ake ko liman yana kutuba wajibi ne dole ne yanke kutuban nan wancan din ya musulunta su ya zuba da kutuban ko me ake yankewa ke amma sun sata har yaushe har a ba malam yayi dariya ya ce to ku zo ina guri gaba da suka zo sai ce sai ce sai ce amma kalmar da zafa na dukan ku faɗa sai ce dukan su su faɗa sai zo yana faɗa dukan su suna me suna amsawa suna amsa ala ayyati ha suna so ne ne yadda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladani ba zai kira sallah ba sai ya kira sunan annabi Muhammad sallallahu dole sai ya yi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah a kiran sallah sai an yi a iqama sai an yi ne sai an ba za a sallame sallah ba sai an yi to dai yanka ba zai cika ba sai kai salati gawa ga dayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallan naka ma ba zai cika ba e eh, manzan Allah ya shigo ciki abun faɗi sharuɗan karban aiki gudana na gudana sharuɗan karban aiki sharuɗan da mutum sai ya cika kafin Allah ya bashi lada akan aikin da zai aikata gudana kuka ci na ana cin ƙarin nisa da yawa guda guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a guda biyu ne yayi mutum ya zama ya yi dan Allah kuma ya zama ya yi koyi da wa annabi Muhammad duk wannan na cewa rafa'na laka fikrak Allah ya sa ba za ka bauta mishi ba sai ka yi bisa karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi kafin ya baka lada haka Allah ya tsara ba za ki sallah ki samu lada wata shi irin yadda wannan Allah sallallahu alaihi ya karanta. ba za ki azumi ki samu lada ba sai ki irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta. ko me za ki na ibada sai ki bisa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ku wannan yana nuna duk wannan kaga waɗannan ayoyi gaba dai suna nuna manya-manyan ni'ima ce da Allah maɗaukacin sarki ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allah masa ni'ima sai Allah maɗaukacin sarki ce to fa inna ma'al usri yusra to fa lallai tabbas tare da wannan kunci da wahala da kuke sha akwai sauki inna ma'al usri yusra lallai a tare da wannan wahalar akwai me akwai sauki in ba manta ba mun faɗi cewa suran sura ce makiyya ko san a garin maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani irin wahala wanda ba su shiga ba shi da sahabbansa Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu an kashe su saboda sun yi imani an ce sai sun yi ridda sun bar imanin kafin za a kyale su sun ce ba za su rinda ba haka suka mutu a kai shekaran jiya mun bada misalin su yabo da kuma yasir Allah ya kare da a gare su iyayen amma bin yasir asalin su bayi ne suka zama ƴantattun bayi na ɗaya daga cikin manya-manyan kafaran maka kuma su ba mutanen garin maka bane kaga ba su da ba su da gata ce aka ce ammar shi ya fara musulunta ɗansu yana ta koyewa yana koyewa har sai ga mahaifiyarsa ta gane bayan mahaifiyarsa ta gane sai mata da'awa bayan ya mata da'awa sai ta musulunta sai zama ga ammar da mahaifiyarsa musulmai ne mahaifinsa bai ba musulmi ba kuma shi bai san cewa ɗan shi da matan sun yi mai sun musulunta ba a kwana a tashi wata rana ya kama ammar yana sallah ya gane shi ma ammar ya masa da'awa shi ma sai musulunta daga musuluncin ammar musuluncinsa da musuluncin mahaifiyar duka suna wuyan wa kenan duk abin da suke a musulunci ba ammar yana da lada duk abin da suke a musulunci ammar yana da me yana da lada duk lokacin da suke sallah sai an ba shi lada duk lokacin da suka ce la ilaha illallah sai an ba shi lada saboda sanadiyyar sa ne suka yi me suka musulunta shi sa ba wanda ya ce kai annabi lada duk wanda ya musulunci ko mai kai a musulunci ta fa annabi lada so da sanadiyar sa ne kai ne kai baba yace to amma mun san iyayen gidanmu kar mu yadda su gane a kwana a tashi suka gane cewa Ammar ya musulunta suka matsa mai iyayen Ammar cewa su sa Ammar ya rida da iyayen Ammar suka ga matsin yayi yawa suka ce kai ba fa shi kadai bane mu ma mu musulunta da wannan aka sa aka fara azabtar da su tunda ba su da kowa a garin maka ba su da kosi azaban yau daban ta gobe daban ta jibi daban kullum azaba saman azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai yi musu sai ya zo gurin akwai wata kalma da yake fada musu ya tasabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna yace ku yi hakuri ya ku iyalan gidan yasir lallai makoman ku ita ce aljanna sallallahu alaihi ya kace abin da zai yi musu ke ba abin da zai yi musu bayan wannan haka yana ji yana gani a wannan halin wata rana ita sumayya ta faɗa ma uban gidan nasu wata kalma da ya bata mishi rai ko ya zara takobi ya taka mata ya kashe mahaifin yasir aka azabtar da shi da yunwa da kishin ruwa sai ya yi radeki haka yunwa da kishin ruwan ta kashe shi sahabbai sun wahala ba kawai abin da ya sa muke siya da mun samu addinin a sama wallahi ya sa muke siya wallahi sun wahala haka aka ta wannan azaba haka ta yi har ya shi ma ya zo samu mafita duba irin su bilal bin rabah bilal bawa ne amma haka yana bawa yake shigo musulunci zai yake musulunci zai ubangidansa umayyatu bin Ya ce bai ga dama ba yace a wannan baka da haƙƙi wannan ana maganan haƙƙin Allah Yake ka bar musuluncin ne yace ba wanda aka daure shi yace ba wanda shi ma ka fara masa azaba fitar da shi ake ramba ta rijalun wani sa haular rasul ko safa safa kana karanta irin azaban da aka yi ma irin bilal fita da shi ake ramba ko a gefe ne sai rana ya tsara ya kike je in kika yi tafiya ba takalmi bare a sahara irin na garin makka da duwatsu sai rana ta yi tsakiya ko ina ya ɗau zafi haka za a cire masa riga zuwa kwantar da shi akan dutse mai zafi ga bulala wata rana ko wani dutsen mai zafi a sake dora masa tumbin in an yi masa azaba an masa azaba an masa azaba an zuwa ce bilal yaya sai ce ahadun ahad in rana ta yi nisa yadda muryarsa baya iya fita in an ce bilal yaya ko sai dai daga hannu haka sai dai nuna ya tsara har yanzu yana kan me yana kan musulunci ya su da falau hankalin shi ya tashi ya rasa ya zai da bilal duk garin maka dariya ake mishi bawa kwaya daya ya kasa tilasta shi ya yi rinda wata rana aka ba shara to ya sayar da shi kawai ita kai abin da zai yi sai ya shela zai siyar sai na bakar ce zai siya sai na bakar ce zai mai zai siya bakar da ce ya tsula ma kudin siyar da din kudi sai na bakar ko sai bai zai ce an baka ya sa a ɗibo kudi a bashi aka kwance bilal ana kwance bilal sai na bakai ce na yanta ka zama da instantly ya yanta shi zama da duk abin da bilal ya yi musulunci ya yi na musulunci akwai kwamishin nunwa abubakar rabbi allah su ta'ala duba irin wannan azaba da suke duba irin su mus'ab bin Umayr. mus'ab dan Umayr matashi ne saurayi ne mai jini a jika kuma mai gata in kina karanta tarihi sai ga ana faɗa cewa a lokacin a garin maka babu wani matashi mai gata irinsa rana ɗaya ce shi ba musulunci zai yi to gatan nasa dama mahaifiyarsa ce mai kudin balai sai abin da ya ga dama yake a cikin dukiya ta ce mus'ab gabar musulunci ya ce Allah ba zan bari yanzu ana magana hakkin Allah ne mama ki hakuri kawai tace mus'ab daga yau ba zan ƙara cin abinci ba har sai ka bar musulunci in kuma na mutu a maka gori a ce sanadiyan ka ka ta mutu take mama ta na hakkin Allah yake magana in zaki ci abinci ko ki ci abinci sai kwana ɗaya sai kwana biyu muryarta baya iya fita saboda yunwa da kishirwa ta ce musam kaga halin da nake cikin cewa maki ya guri ko ita abinci amma wannan no going back ya riga ya kama hanya a 200 da full line kuma ya falla buri za ka tafiya kawai yaki sai zo ta haƙura ta ci abincinta ta ce amma daga yau na sanya maka takunkumi na tattalin arziki ba ka ba dukiya na ya ce ta fi sauki ya haƙura da duk wannan gatan ya haƙura da duk wannan daula da yake ciki ya da ya rayuwa shi kadai an waye gari mus'ab bin an kashe shi a yakin uhud mus'ab duk duniya bai da tufafin da ta kai a ai masa likafani Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya kan gawan Mus'ab bin Umayr a yakin Uhud bayan da gama yana zuwa ya tarar da gawan Mus'ab bin Umayr sai aka je yana karanta min al-mu'minin rijalu sadaqu ma ahadu Allah alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من wa ma بدلوا تبديلا haka Mus'ab da ƙarshe likafanin tufafin da ke jikinsa an ja ne aka rufe kansa hunsa aka rufe da ganye aka aka sashi a cikin gabas duka wannan wahalan an yi lokacin da a garin maka aka sa doka daga yau kar wani ya ƙara mu'amala da duk wani musulmi ba siya ba siyar musu kar a siya da gurin su kar a siyar musu kar a siya da gurin su kar a ne kar a siyar musu a wannan halin musulmai da yawa sun mutu saboda yunwa daidai da abinci sai dai ‘yan uwansu waɗanda suke ba musulmai ba waɗanda suke da sauran tausayin su suke smogulin abinci su kai musu amma duk da haka suna wannan halin Allah madaukakin sarki ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma'al husni yusra lallai a tare da wannan wahalan da kuke ciki akwai sauki sauki na zuwa kuma saukin ya zo ko bai zo ba ya zo sai ga Usman bin Affan Allah ya ƙara ita a gare shi sai ga shi cikin dukiyar da har yana kyautar rakumi ɗari hudu a rana na ba ga sauƙi ya zo Sauƙi ya zo sai ga sai na Umar ya kai ga sai na Umar yana garin Madina amma a ƙasashen Rumawa da Turawa ana fargaba ana ana tsoron aka sunan sai na Umar lokacin da sai na umar aka buta ya karfi masallacin baitul masjid da kai shi ya taso daga garin madina ya je karfi cin da hannun sai buɗe masallaci mutanen falastin suka taru a wajen gari suna jira su ga wane ne umar sannan ne da suke jin labarin shi sai tsammanin za su ga mutum ya zo a cikin convoy ya zo ana tuma ana fadanci ana bambadanci suka gama ya karu so ne a kafa da abun hawansa yana rike da ita suka ce kai ne umar ita ni ne umar bai musu kama da umar nan ba sai da suke jin labarin umar yana kalifa haka ce umar rundunar umar sun taso kowa hankalin shi tashi yake balle kuma ce a rundunar akwai irin sa salibin bin Walid to magana ya kare mazaje ko duba lokacin da sai ga sai na umar saboda sauki da ya samu sai ga shi a kwance a gindin kututturen dabino ya yi mayafi da takalminsa yana bacci yana khalifa ba. wani ya zo daga daga daga daga kasashen rumawa yana zuwa ya tarar da sayyidina Umar a kwance a gindin bishiyar da biyu ya ga mutum haka a kwance banza banza ko ya ture shi da kafa yake kai ce na ina ne gidan Umar amirul mu'minin yace ka wuce in ka wuce za ka wani guri yara suna karatun qur'ani nan ne gidan umar ai bai ce na umar ba ko gidan umar ya ba yana zuwa yace musu ya zo wajen umar ne amirul mu'minin ba ka wuce wani afarki a a gindin bishiya a can ba yace ina eh, wuce ta shi ne yace kai umar ba khalifa amirul mu'minin nake magana kace shi ne yana nan a kwanciya a gurin yanzu kuma da ya dawo sai sallama da ya ture shi ne yanzu ya sallama ce kai ne Umar ita ni ne Umar ita shine kake zaune kai kadai mu sarakunan mu da ba a san su ba ma ka dinga shiga sai ka nemi iso a je a faɗa ma sarki a ce me ya kawo ka kaza ne sarki ya san da zuwanka eh ko a'a kai kawai ga ka a kwance ba ka tsoron wani cutar da kai ce to wani zalunta da zan ji tsoron ya zo ya rama ban zalunci kowa ba bare ji tsoron zai zo ne ya rama ai ko mu suna yi ne saboda sun san za a yi ne ana cike da haushin su ko ba haka bane shine sai wata magana shahararriya yake cewa hakamta fa adalta fa aminta fa nimta yace kayi kayi mulki kayi adalci sai ka samu aminci shi sa haka ke iya bacci kaga fa inna al usri duk wannan wahala yanzu kuma sun zama su ake koyi Allah madaukakin sarki ya samu dai saka duk lokacin da mutum ya kamu kansa cikin tsanani mai yawa bai sani cewa sauki yana nan ina yana nan tafi Allah ce fa idza faragta fansa a duk lokacin da ka gama Allah madaukakin sarki sai bai ce me ka gama ba bai ce fa idza faragta salata ba ko bai ce fa idza faragta min az-zikri ba ko fa idza faragta a duk lokacin da ka gama wani abu fansaf to ka tsayo akan aikata wani abu maluma suka ce wannan abin da yake nunawa shi ne rayuwar musulmi ya zama a kan tsari yake ka san cewa ina gama kaza zan yi kaza ne ba ka zauna yanzu kana wani abu amma inda za ka sai ka me za ka yi bayan ka gama wannan ba ka da wani plan ka da wani tsari wannan ya sa a tsarin rayuwar da ya kamata musulmi ya zama. Isha Allah ke fa'iza farauta fansa. kin gama sallah ne yi askar kin gama askar yi wani abu yanzu kin tsara yanzu ina gama kaza na zo tafsiri na gama tafsiri zan je gida kila zan dan yi bacci in huta misali kafin sallan azahar in ne sallan azahar zan fara aikin kaza in ne kaza fa idza farafta fansa Allah ce wa ila rabbika farghab kuma ya zama ga ubangijinka kake kwadayi ya zama kana mai kwanayin samun lada a wajen ubangiji abin da ka gama da abin da za ka fara ya zama duka kayi ne a mai kwanayin neman lada a wajen wa a wajen Allah maɗaukaki. kai an fahimta ku abin ta faɗa yadda za a yi kana bacci kuma a baka lada ko ko ba ka bane bacci ki kuma a rubuta miki lada a rubuta miki lada zan kun kwanta baccin ne manufanki ya Allah zan yi baccin ne saboda in samu jikina ya huta in samu karfin in na tashi in yi wani aiki na girki na daban sai zama kina barcin kuma ana rubuta miki mai lada wa ila rabbika farqa kin tashi zaki yi sallah ya zama kina sallan da kwadayin samun lada a wajen wa kina aikin gida akwai wani hadisi da ake karantawa shi hadisin malum masu bayanin yana rauni cewa kai da dawa da mace take yi wajen aikin gida ana ba ta lada ne kwatankwacin tana yin safa da marwa a aikin hajji lokacin da kike ya ka ki rinka hararo hakan a rai yanzu abin da nake yi lada nake samu ina kitin an kira ni yaro ya yi tsari, in sa mishi ruwa in cire mishi tun koma kitin an tuna miki ba ki fasa miki wando ba to kar ki tsaki lada ne daraja ki samu a wajen wa Allah madaukakin sai. kin dawo kin gama kina tunanin kin gama sai ki ji abu na kauri ashe baki sauke ba ko ba haka bane abu na kauri baki sauke ba ki zo kin sauke kuma kina fargawa to in ya dawo ya ci abincin nan zai ce ya koli ko ba haka bane zai ce ya koli wannan fargawan shi ma lada ne wa ila rabbika farghab Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya wa mulada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah madaukakin sarki ya ku tsara wani dukkan duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira a jiya <clears throat> kafin nan har yanzu muna tunatarwa a kan asusun mu sannan in ba a manta ba a rana ta uku da muka fara tasiri ni magana ya kamata a samu a akan abin da ya shafi in aka yi rasuwa kuma mace ce samu volunteers waɗanda muna da tabbas kun muka kira su za su amsa kuma za su je musamman a wannan a wannan bangar tsakanin GRA zuwa Doctors Quarters zuwa cikin abubuwan jihar ku inda zuwa Edmond Quarters da sauransu mun tuna ku ko mun ce muna so ka dora Ramadan ya kare idan muna da wannan yanzu abinda nake cewa wacce take ganin za ta iya yi za ta ba da lokacinta a duk lokacin da hakan ya samu sai ta nemi izinin mijinta in mijinta ya yadda ta zo gobe sai ta ba mamana sunanta da lambar wayanta sai a samu wanda zai zama mata musu jagora daga nan ko mu fara shawarar yadda za a yi za ku tattauna da ko da maza ko da suka hada yadda za a yi a cikin mutu muna muna da tanadi na likafari a masallaci ko ba haka ba da makara zama muna da shi a masallaci abu ne wanda babu makawa amma ko ba ma shi tanadi ba ma shi tanadi ko gidaje muka gina ba ma ɗakin wankan gawa a gidan mu ba kuskure ne sai ga mutum zai rasu a rasa ina za a mishi wanka shi da gidan shi ko ba haka wani shi da gidan shi gana ana kame kame a ce ban daki a ce yayi karami a ce falo a ce akwai kafin ko a ce dakin mota wani ya ce ai yayi da shi kaga a ta kame kame da karki a sai masallaci masallacin ma da wannan kaga ba mu da wajen wankan gawa an gane ku saboda ka mun ba da wannan dama zuwa gobe da suka ga za su san cikin wannan aiki ne tsarin alkhairi aiki ne wanda yake da alkhairi da yawa ya da alkhairi da yawa so da ɗaya daga cikin sauki ɗaya daga cikin hankokin dan kuwa musulmi hakki ne na wajibi a kanmu an dan kuwa musulmi ya rasu mu yi masa janaza ko ba haka ba za ka hada muna da tanadi kuma abu ne wanda ake kullum kullum musamman irin mutuwan da aka yi musamman a kashe kashe ramadan suna a garin ta zuma ina ina buɗa waya sai na ga wani ba Allah da na san shi ba za su nan na san mun haɗu da shi sai na ga wani da dare ya rasu ga haka ake ta tafiya ba kuma mamaki bane gobe a buɗe waya a ji Aliyu ya rasu abu ne mai sauki a wajen Allah ya kawata ce muna tanadi saboda irin waɗannan ba sai abin ya faru kuma fara kanu kare ba Allah ya samu dace jiya akwai tambaya da aka yi na ce ban san amsar da zan bayarwa, amma za mu kara ba ku ta bayan Allah da ta yi bayanin cewa har yanzu tana ganin injirin da ya ɗauke su tana ganin wannan datti da amma kuma in ita yi sarki da ruwan zafi sai da ya ɗauke amma zuwa wani lokaci su sake mai sai sake dawo a iya binciken da muka yi a wanda muka fahimta shi ne in ya zama dattin nan istimrar ma'ana baya tsayawa kamar wani daga cikin ɗan uwa da muka tattauna da shi yake cewa tsarki da ruwan zafin da take ma ba tsaye da shi yake ba yana tsaye da shi ba amma dai baya yana hana shi bayyana ne har sai wannan abin da din ya ci to in dai istimrari ne baya yankewa to za ta yi watsi da shi za ta yi za ta yi watsi da shi ko da duk da kirga kwanakin ta nan da suke jiri wata nan ne ko kwana biyar ne ta bai ka duk wannan matsalar ya faru zai zama in ta jirin na kwana biyar shi nan za ta kaddara jirin ya yi daga kwana na shidan, wannan jini na lalura zai zama duk sallah za ta yi sarki zai ta yi alura zai yi ta yi sallah duk sallah sun kuma za ta yi irin abin da umu sulaim take yi duk sallah ta yi wanka ko haka umu sulaim take yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ga dama da rinka maluma ko malaman mazhabin na malikiya suna ga za ta iya rika hada sallah ya zama a zahar da la'asar za ta haɗa su ne a lokacin guda ɗaya ne ya wanka magariba da isha ya yi su a lokacin guda ɗaya zai zama ita za ta rinka haɗa salloli biyu so da ya abin da ta zai fi nutsuwa an fahimta ku sana ko da dai tambaya shi ma jiya akan ah, ita ta yi sarki ne amma kuma tana zaman zaman da ta ga irin wannan da tinki da ma amma kuma sai zo da jini da guda kamar gudan jini haka sai zo kamar da gudan jini haka wannan za ta yi hukuncin haila ne abin shi ko da ya zo na minti goma ne shi bayan minti goma ya ɗauke gaba da shi din ne an fahimta ko in tana azumi a wannan ranar azumin ba shi an fahimta ko ita kuma take na iya kai 24 hours ma aga ya zama ko a jirin ne za ta kaddara shi ne yana ɗauke kuma ya ɗauke sai ka ci gaba da ibadar da wallahu ta'ala a'lam wannan take cewa na ce a lahira zunubai mutum zai dauka ne ko da sai suke cewa ko da zunubin ya kai girman kamar da ce girman duniya zai ɗauka Allah zai dauka kowa Allah kowa sai ya dauka kowa sai ya dauka in ma akwai kayan sata a ciki haka da kayan sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a tashi alkiyama za ka ga wani ya zo filin alkiyama da saniya a wuyarsa tana kuka saniya ba in kiyanu dari ya sata Allah duk ya dauka Allah duk ya dauka haka zamanin mun akwai da zai zo da jirgi a wuya wallahi akwai wanda ya zo da jirgi a wurin ai in dai haƙƙin wani ne tuban haƙƙin wani shine kamar shine kamar Allah madaukakin sarki baya yafi haƙƙin mutum duk zurubin da kai in dai akwai haƙƙin mutum a ciki to abin da zaki Allah ya yi shine ki mai da haƙƙin ko ko me wannan haƙƙin ya kai ya ne ya ya in ya zama to mutum ya yi akwai da za ga wanda ma ya takin nasu bai ma san da zai gansu ko kuma ya san inda zai gansu ko amma kuma ba shi da abin da zai biya su wani kuma yana haɗuwa biyu bai san inda zai gansu ba kuma ko da ya gansu bai da abin da zai zai biya su to irin waɗannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana kusuru a cikin alkiyama tsakani da Allah ya tuba kuma inda zai samu abin da zai su kuma zai ga masu wannan haƙƙin tabbas zai biya su kila ma har ya fara biyan masu kanana wanda yake bi yake ganin su kuma har ya mutu yana tuba yana istighfari yana roƙon Allah zalla sallallahu alaihi wasallam irin su Allah zai musu sulhu a filin alkiyama Allah zai musu Allah zai kira su zai ce ma wancan mai haƙƙin ya yaji shi kuma zai ga kai in fa ban yafe ba ka ƙara mun ladana ne zai ga zai ƙara daraja a aljanna ya Allah ko a fatan mu kiyama kenan sai ya sai Allah madaukakin sarki ya bar su sai Allah madaukakin sarki dole yana so ne sai an yi sulhu sai Allah ya nuna ba wancan mai hakkin wani bene a aljanna wanda komai na benen da zinari sai ya Allah wancan ba sai a ce naka ne inda ka yaji sai ya Allah wallahi na yaji to haka in ba wannan bari mutum da ya zo shi Allah Allah madaukakin sarki ya ce mu dauka hakkin wanda ke cewa mana Allah ya ce ku bauta mu kar ku hada ni da abokin tarayya ya muka mutum ne yana sallah sai yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zama ka hada Allah da wani kenan a'a Kai duk abin da kai idai Allah ne yake kai ba Allah ya ce wa mala'iku ki ma annabi Adam sujada wa kuma wane ne haramta da, da daga wani in ba Allah ba wa ya haramta amma kuma yake mala'iku su yi mawa kira nufin Allah zai umarci mala'iku da su shirka kenan a yanzu abin da suka yi ne ne sunan shi bautan Allah so da Allah ne ce su ne fi an fahimta ku yanzu dukkan mu da muke sallah ina muke fuskanta me a gaba sun da muke fuskanta ba ka'aba ba ne muna makawa ne shi da muna bauta makawa ne hoton wa muke yi me yasa muke kallon ka'aba to da Allah ne yake mimi kalli ka'aba to in dai Allah ne yake yi to ba wanki da ya aka ce ki ki ne ko yadda Allah yake ki ke wa Allah ne Allah ne yake da daman ya ce ki kaza kuma lokaci kaza kuma ga yadda kike an fahimta ku wallahu ta'ala a'lam nan ko? Allah ku ɗauki sarki ya zata da mu kar a manta ko mun ce wanda suke ganin na alaikum salam Na. Na. Na. eh ashirin da biyar wato shi tsarin Allah madaukaki ife kamar yadda yanzu na gawa bayani akwai wasu abubuwa da Allah madaukaki sarki yana faɗa maka ne a abudiyya matsayin ka na bawa an faɗa maka kuma abin da ke bukata a gurin da shine imani an fahimta ku abin da ke bukata a gurin da shine ne shi Allah madaukakin ife ai shine ne shi ya tsara haka ko shi ya tsara haka kuma ya sanya darajar da za a samu ana samu ne da yaushe da daddare kuma ya sanya ya tsara wani guri lokacin da suke rana a lokacin wani guri suna ina dare wani lokaci kuma ma yanzu gare shi ya waye wani gurin ma suna yin wata shida ma ba su ga dare ba wasu su yi wata shida ba su ga rana ba wani gurin rana zai faɗi ne na awa hudu bayan awa hudu rana zai dawo tsakanin awa hudun nan za su yi wata bakin su yi bagariba su yi isha su yi tarawih su yi asuba kafin rana ya kewo wani gurin kuma rana ne ke in ya hudo awa hudu kawai yake zai fadi su suna azumin suna awa hudu ne awa hudu kacal kaga zalika fadlullahi to Allah ya tsara haka kuma Allah ya tsara cewa wannan darajar yana barwa da yaushe da daddare to Allah shi ya san yadda yake bayar da kayan shi aw fa yuzabu kaman hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki da kansa yana shela a ƙarshen dare ko ba ka ba ƙarshen daren mu na misali a Najeriya sai ya bambanta da ƙarshen dare a Saudiya ko a China ko a America amma Allah ya ce yana yi abin da yake bukata a wajen mu a matsayin mu na bayi shine mu ne bi imani mu da so da Allah ya faɗa kullu yawmin huwa fi sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an shi ko da yaushe Allah ko take la ta'khudhu sinatun shi ai ba bacci yake ba wani yake yake bari a ce to an ya gama da wannan gila zai huta kafin wannan nashi bi ya shigo حنانك والله تعالى عالم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم